Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Suna na Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan mahimmancin kula da lafiyar baki da kuma haƙora. Babu mai da Masana lafiyar baki da haƙori sun tabbatar da cewa samun lafiyar baki da haƙori yana taimakawa wajen jin daɗin rayuwa, ƙwarin gwiwar yin magana a ko'ina, tauna da jin ɗanɗanon abinci, har ma da yin murmushi a yanayi ko kuma lokutan da wani abu ya faranta rai. Haka kuma idan ana wanke baki yadda ya kamata tare da tsaftace shi wajen cire abinci da kan makale a haƙori, hakan yana taimakawa mutum ya tsufa da haƙoransa. A dalilin haka ne ya sa masu ruwa ruwa da tsaki da ƙwararru a fannin lafiyar baki da haƙori na Najeriya suka gudanar da taro don ƙaddamar da wasu takardu da ke kunshe da manufofin kula da lafiyar baki don kawar da cututtukan baki musamman cutar noma da ake kira gauɗe da ke addabar tsoka ko kitsan da ke jikin kumatu. Dr. Mustapha Danjuma Abubakar na ma'aikatar lafiya ta tarayya a sashen kula da lafiyar baki da kuma haƙori ya yi ƙarin bayani. game da jadawalin da suka kaddamar. Muna da kundi irin wannan amma tun shekaran biyu. da sha biyu wanda kuma muka, muka lura cewa akwai sababbin abubuwa da suka bijiro wanda yake ya kamata a ce su ma sun shiga cikin wannan jadawali namu domin ya taimaka wajen kawar da wannan cuta a najeriya so saboda haka nan muka gayyaci masu ruwa da tsaki kamar su hukumar lafiya hukumar nani da su hukumar msf da kuma sauran waɗanda yake development partners mu ne muka zauna aka ƙara bin wannan jidawali da kyau aka sassa abubuwan da ake gani za su taimaka wajen wannan yaƙi da wannan cutan sannan kuma ba ita cutan noma ba mun kuma ƙara kawo kundi na kula da lafiyan haƙori da baki a najeriya wanda yake muna sa ran gwamnatocin jihohi da sauran hukumomi da gwamnatin tarayya duka za su yi amfani da shi domin tabbatar da an samu ci gaba wajen kula da lafiyan baki da kuma lafiyan haƙora insha Allah. Ya ya kamata ma a kula da lafiyar baki ne? To, kula da lafiyan baki abu ne mai faɗi sosai fiye da yadda yawancinmu muke tunani. Sama dai shi kan shi amfani da man wanke baki da buroshi da safe da kuma dare yana da mahimmanci sosai domin shi yana ba da kariya ga cututtuka da yawa. Amma dole sai mutum ya amfani da shi man bakin wanda yake ya dace a yi amfani da shi wanda yake kungiyar likitocin hakora sun yarda cewa eh, lalle man bakin ba shi da illa sannan kuma shi kan shi brush din ya kamata mutum ya je asibiti a bashi shawara yadda wani irin buroshi zai yi amfani da shi kada ya dauki buroshin da maimakon ya wanke mashi baki kuma sai ya dinga ji mashi ciwo yana yana gurje mashi dasa shi da sauransu shin dukkanin man wanke bakin da mutum ya saya kowanne ma ya yi ko kuma akwai wani wanda ku likitocin haƙori musamman ma kuke ba da shawaran a yi amfani da shi akwai mu ta likitocin haƙora ta najeriya wanda yake su suke tantance duka man da ake amfani da shi wajen wanke baki zaka ga a mai din zaka ga an sa wannan man bakin ta ya samu sahalewan ƙungiyar likitocin haƙora ta najeriya amma yawanci an fi rubuta shi da ya ga an ce endorsed by Nigerian Dental Association to a likitance muna ba mutane shawara su amfani da waɗannan mayuka na wanke baki wanda yake ƙungiyar likitoci na ƙasa sun yarda sun sahale masu sun yarda da sahihancinsu saboda sai an duba an yi gwaje-gwaje sannan za a ake yarda da wannan ba haka kawai bane idan mutum ya kawo man baki kawai za a ce yana da kyau ko bai da sai mun duba an yi an tabbatar cewa eh lalle man nan yana da duka abubuwan sinadaran da ake bukata wanda za su ba da kariya ga shi haƙora da kuma dasa shi sannan kuma an tabbatar ba shi da sinadaran da za su kawo ciwon daji kamar misali wasu sinadarai suna iya kawo ciwon daji wasu suna iya lalata hakori su kawo ga dasa shi da kuma lalata shi kan shi hakorin su rage wannan sinadari da suke sa ma hakori ya ƙarfi so an tabbatar ba wani sinadari wanda yake ba shi yana da illa ga hakori sannan kuma an tabbatar cewa duka sinadaran da ake ake bukata waɗanda suke taimaka wajen kula wajen tabbatar da lafiyan hakori da sasashi da kuma duka abubuwan da suke a cikin bakin mutum suna a ciki To yanzu bari mu dawo kan ita wannan cuta musamman ma da ita ce abin damuwa. Ita cutar noma wanda a wani bangaren hausa ake kiranta da gauɗe. Kamar kuma akwai karancin wayar da kai ita wannan cuta shin yayi alamunta yake suwa tafi kamawa. To noma kamar yadda muka sani a cuta ce wanda ake kira ciwon gauɗe wasu ana kiranta ciwon zaizayen baki. Cuta ce wanda yake ta taso daga kasashen turawa ne tun lokacin da aka yakin duniya na biyu ana aka fara ganin ta saboda rashin abinci da rashin tsafta da sauransu da kalubale da ya shafi mutane a can a daga nan aka fara samu to amma a hankali su saboda an samu ci gaba akan harkan lafiya da kuma harkan tattalin arziki sun riga sun yi kokari sun kauda wannan cutan yanzu ake sai abin ya tattaro ya zo an fi samu a nan kasashen afirka kasashen afirka kuma akwai inda ake kira sub-saharan uh, african noma belt da turanci so wannan inda najeriya tana ciki najeriya kuma an fi samun ma ita wannan ciwo a arewa maso yamma kamar sohin sokoto kebbi zamfara katsina kano kaduna amma ana samu a ko ina a najeriya don da ma imani ba a samu a arewa maso gabas amma da muka je jihar ebonyi sai muka samu mun samu masu noma ɗin fiye ma da yadda muke samu arewa maso yamma alamunta yakan fara ne daga ciwon dasashi idan an taba yi jini sai ya zo a hankali ya dinga cin dasashi ya cinye naman da yake a dasashin kuma a hankali in ba abin da aka yi sai ya burma wannan a kuncin mutum daga nan sai ya ci gaba da tafiya ya bata duka naman da yake abin wanda muke kira soft tissues in ya ɓata kuma ya je ya ci kashi daga nan sai ya zo ya lallata gaba ɗaya fuskan mutum sai ake samu ake kira facial deformity sannan kuma wannan cuta ta kama yaro da cikin ɗan lokaci kaɗan tana kashe mutum saboda sama da kashi casa'in na yara da suke kamuwa da wannan cutar suna mutuwa cikin sati biyu zuwa uku so wanda suka samu suka yi surviving su suka tsira shine za su kasance suna da wannan deformity din kamar yadda na lissafa maki so shi kuma yana buƙatan dole sai an yi tsaya an yi aiki wanda za a yi wanda muke kira reconstructive surgery an yi an kara samo an kara wannan gina waɗannan wuraren da suka lalace na fuska an gyara mashi gyara sosai aiki ne wanda yake na bukatan kuɗi sosai amma muna da ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda suke taimakawa wajen ganin an yi wannan aiki ba tare da ma iyayen yara sun kashe ko sisi ba me kuke yi domin ganin cewa mutane sun samu wayewar kai matuka domin in sun fara ganin wannan alamu a ɗauko yaro a zo da shi asibiti a nan ma'aikatan lafiya ta tarayya muna zuwa jihohi jaha-jaha mu tara masu ruwa da tsaki a akan kiwo kan harkar kiwon lafiya tun daga matakin farko da malaman haƙura na wannan jiha ɗin da kuma shugabannin al'umma daga kowace lokal gamman da kuma shugabannin masu maganin gargajiya saboda mun fahimta lalle suna da mahimmanci sosai da kuma mutane masu kawo rahoto a kan cututtuka wanda muke kira community disease surveillance officers da kuma mutane eh, masu wayar da kan mutane wanda suke aiki onda nowa wato community mobilization officer daga kowane local gama muka tara su muka nuna musu hotuna da yadda cutar nan take ci gaba da abin nan kuma nuna musu in an ga cutar yadda ake yadda za a yi reporting sannan muna creating reporting platform na whatsapp misali inda an ga mai cutar za a ɗauki hoton shi a tura mu kuma likitoci za mu duba mu rarraba a tsakanin mu tabbatar cutar ne to da zarar an ga wannan za a aika a kawo yaron har asibiti tun daga kawo shi da gida har asibiti har aiki har mai da shi ba a ba da ko sisi ma'aikatan lafiya ta tarayya da kuma waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu suke ɗaukar nauyi idan muka horar da waɗannan mutane na ke faɗi maki mukan aika su su koma waɗannan ƙananan hukumomi da gundumomin su ma su horar da sauran mutane kuma su mana raba posta in muka je mukan waɗannan posta posta din mukan ba da asa a masallatai a sa a majami'o'i a sa duka inda ake taron mutane suke taruwa a sa yadda za a tabbatar cewa mutane sun fahimci cewa wannan cuta ba ciwon daji ba ne ba kuma ciwon aljanai ba ne ba wani abun da ya wani abun kunya da wani ya yi ba ne so kuma alhamdulillahi mutane sun fara ganewa mutane suna kawowa ana zuwa yanzu haka muna da asibitoci guda biyu ɗaya a sokoto wanda yake shi da gwamnatin jihar sokoto da kuma waɗannan ƙungiyoyi wanda masu zaman kansu waɗanda suke taimakawa da gwamnatin tarayya duka ake haɗuwa ake wannan aiki a sokoto sannan kuma a nan abuja ma an buɗe wani sabon asibiti ana yi Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka muka zo ƙarshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya. Sai ce ka